Fitaccen jarumin Kannywood Abdullahi Karkuzu ya nemi a taimaka masa bayan makanta ta same shi. Shahararren jarumin fina-finan Hausa Abdullahi Karkuzu ya nemi taimakon al'ummar Najeriya. Jarumi Karkuzu ya nemi taimakon ne saboda jarabawa ta makanta da ya tsinci kansa a ciki. Ya ce a yanzu haka ba da muhalli na kansa kuma ba shi da abin da zai ciyar da iyalansa. Fitaccen jarumin fina-finan Hausa na masana'antar Kannywood Abdullahi Shu'aibu wanda aka fi sani da Abdullahi Karkuzu ya haɗu da jarrabawa ta makanta da yake ciki gaba da fama da ita har yanzu. A wani bidiyo da aka wallafa a shafin Zinariya da ke Facebook, jarumin ya bayyana irin halin da yake ciki. Idanun jarumin sun makance ba za su ƙara gani ba. Karkuzu ya bayyana cewa ya sha fama wajen neman maganin idanunsa, inda daga bisani likitoci suka shaida masa cewa ba zai ƙara gani ba har abada. Ya ce ya shafe shekara aƙalla arba'in yana wasan kwaikwayo, amma har yanzu ba ya da da ɗaki, ballantana a ce ya mallaki gida na kansa. Ya ƙara da cewa yanzu haka maganar da ake yi, gidan da yake zaune na haya kuma an sanya shi a kasuwa ana jiran mai saye. Karpuz ya kuma bayyana cewa da yawa daga cikin waɗanda suka fara sana'ar fim tare da su duk sun riga su gidan gaskiya. Jarumi Karkuzu ya nemi taimakon al'ummar Najeriya baki ɗaya. Abdullahi Karkuzu ya kuma bayyana cewa yana da mata da ‘ya'ya da yake ɗaukar ɗawainiyarsu duk da wannan hali da ya tsinci kansa a ciki. Ya yi kira ga ɗaukacin al'ummar Najeriya da su kawo masa ɗauki su taimaka masa ya mallaki muhalli sa na kansa. Sannan ya kuma buƙaci a taimaka masa da ɗan abin da zai riƙe a hannu domin ya ci gaba da kula da iyalinsa. Mutane da dama sun nuna alhininsu bisa wannan jarabawa da ta samu tsohon jarumin a cikin bidiyon da aka wallafa. Jarumin fim ya bayyana yadda barasa ta kusa janyo masa tafiya a lahira. A wani labarin kuma Legit.ng a baya ta yi rahoto kan jarumin fina-finan kudancin Najeriya Faith Edochi, da ya bayyana yadda shan barasa ya kusa janyo masa halaka. Jarumin ya bayyana cewa ya hau motarsa bayan ƙyanƙyamar barasa da nufin ya je wani wuri sai ya buge sai ya buge da bugawa wata babbar mota saboda hali na maye da yake ciki. Jarumin ya bayyana cewa ya hau motarsa bayan ƙyanƙyamar barasa da nufin ya je wani wuri, sai dai ya buge da wata babbar mota saboda hali na maye da yake ciki.